This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Litinin 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A bangaren mu za ku ji cewa hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi watsi da jita-jita da aka ta yadawa cewa sojoji sun yi yunkurin juyin mulki a kasar. abin da muke cewa shine wannan rahoton da wannan jaridar ta yanar gizo ta fitar ba gaskiya ba ne mun jin wannan da ma sauran rahotanni muna kuma tafa da shirin 'yan kasa da hukuma da labarin wasanni amma fa duk sai an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum wani sojan saman amurka ya rasa ransa bayan da ya cinna wa kansa wuta a kofar ofishin jakadancin isra'ila da ke nan washington dc inda ya ambaci cewa ba zai iya ci gaba da sa hannu a kisan kyashin da ake yi ba aaron bushnell mai shekaru 25 wanda dan asalin birnin san antonio ne na jihar texas ya rasu ne da saboda raunukan da ya samu a jikinsa sanadiyar wutar da ya cinna wa kansa kamar da 'yan sandan birnin na washington dc suka bayyana a yau litinin sojan ya tunkari kofar shiga ofishin jikadancin na isra'ila ne da misalin karfe 1 na ranar lahadi inda aka ganshi yana watsa bidiyon kisan kan nasa kai tsaye ta kafar twitch kamar da wani wanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce hukumomin tsaron sun ce mutumin ya ajiye wayar hannunsa ne a ƙasa ya kwara mai a jikinsa ya kuma cinna wa kansa wuta tuni dai aka sauke bidiyon daga kafar amma hukumomin sun ce suna da kwafi. a yau litinin ofishin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce dakarun isra'ila sun miƙa wa majalisar kula da yakin ƙasar tsare-tsaren yadda za a kwashe falastinawan da ke zaune a yankin zirin gaza da kuma tsarin yadda isra'ilan ke shirin kai samame ta ƙasa sanarwa ta biyo bayan wani alwashi da netanyahu ya sha na ɗaukan matakin tura dakarun ƙasa cikin garin rafa da ke kudancin gaza inda sama da rabin al'ummar gaza ke samun mafaka daga yakin da ake yi sai dai wannan sanarwa wacce aka fitar a yau litinin bata bayyana karara inda za a mayar da falastinawan ba idan har aka kwashe su hakan na faruwa ne yayin da amurka take jan hankalin isra'ila kan ta tabbata ta samar da wani shiri da zai kare fararen hula daga hare yayin da kungiyoyin kwadago a najeriya ke shirye-shiryen fara zanga-zangar lumana a ranakun 27 da 28 na wannan wata da nuna da wasu kan tsadar rayuwa da ta dabaibaye al'amura a kasar rotanni sun ce shugabannin yankin kabilar ibo na ohanize sun tsame kansu daga zanga zanga ta lumana kamar yadda za ku ji a wani rahoto da wakilin a yankin niger delta lamin abubakar sokoto ya aiko mana daga fatakwal a baya-bayan nan dai kungiyar nan ta kabilar ibo wato Ohanaze Indibo ta sanar da cewa 'ya'yanta na ciki da wajen Najeriya ba su ba shiga wannan zanga-zangar da za a yi wa gwamnatin Ahmad Bola Tinubu gomin kungiyar ta sanar cewa ba wani tasiri a cikin wannan zanga-zangar kuma 'yan kungiyarta ne ke shan wahala yayin da ake gudanar da zanga-zanga a Najeriya suna hasarar rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Ita ma ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra wato IPOC ta umarci 'yan kabilar ta Ibo da kada su shiga wannan zanga-zangar. IPOC dai ta ce wannan zanga-zangar ba ta da wani tasiri. na zo in waciku wani kusa ne a cikin ƙungiyar ta IPOC. We have Yana cewa ne ba ruwanmu da yajin aikin Najeriya, haka kuma ba ruwanmu da duk wata zanga-zanga domin kungiyar IPOC ba Najeriya ba ce, sannan kuma ba za mu shiga duk wata zanga-zanga ba, saboda ba wata riba a ciki da za mu samu mu dai ba ma ƙarƙashin Najeriya kuma mu 'yan ƙasar biyafara ne, san ba ma shiga cikin lamarin kungiyar kwadago domin da ƙarshe idan an yi zanga-zangar ba ta wani tasiri a Najeriya. Uh, Shi ma wani ɗan ɗan kabilar Ibo Mr. Austin Emmanuel ya ce. Uh, Yana cewa ne ina goyon bayan ƙungiyar kwadago su shiga yajin aiki saboda talakawa a ciki da wajen Najeriya na cikin wahala ko ka je neman aiki ma baka samu kuma baka samun aikin karfi ko ma wani irin aiki ba kuɗi ba abinci mutane na shan wahala dole ne mu je yajin aiki saboda mutane na cikin wahala. get it. let them be strike masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce bai kamata gwamnatin najeriya ba ta yi wasa da wannan lamarin dr abdulkadir suleiman muhammad na jami'ar abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a kasar Kasar su kungiyar kwadago sun masu na shiga alkawari da gwamnati Sama wannan gwamnati tun san da ta shigo Alkawarurwa ake musu sai su janye yajin aiki har ta kai ga ana ganin ba su da mutunci a kan 'yan najeriya da kuma sauran ma'aikata domin duk sanda da suka ce za su shiga irin wannan yajin aiki sai kuma daga karshe ana sauran awanni a fara sai fitar da sanarwar cewa sun janye. Ta bangare na biyu kuma su dama waɗancan IPOP da yan Ohaineze dama su mutane ne wanda ba su yarda da wanzuwar wannan gwamnati ba haka kuma gwamnatin da ta wuce don haka su suna neman ta kowane hanya a ce an samu ɓacal ne an kuma samu ƙasar ta watsi don su samu biyan bukata. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To majalisar dokokin Hungary ta amince da muradin Sweden na shiga kawancen kungiyar tsaro ta NATO. Lamarin da ya kawo ƙarshen watanni 18 da a kwashe ana kwanga gaba baya yayin da kungiyar ta NATO ke kara ɗaukan matakai tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Gwamnatin Hungary ta mika tsare-tsaren ta na amincewa da shiga ƙasar ta Sweden kungiyar ta NATO tun a shekarar 2022. amma lamarin ya yi ta fuskantar matsala a majalisar dokokin kasar ta hungary saboda adawa da 'yan majalisar jam'iyya da ke mulki suke nunawa bisa tsarinta akwai bukatar dukkan mambobin kasashen kungiyar ta neto su amince kafin a karbi wata bakuwar kasa a matsayin mamba kuma hungary ita ce ƙasa ta karshe da bata bi kauya ba amma a kuri'ar da aka kada a yau litinin ƙasar ta hungary ta cire shinge na ƙarshe da sweden ke bukata don shiga ƙawancen na neto. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahoton na farko inda wakilin sashen hausa na murya amurka a babban birnin tarayyar najeriya abuja hassan maina kaina ya labarta mana cewa hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta yi watsi da jita-jita da aka rika yadawa cewa sojoji sun yi yunkurin juyin mulki a kasar batun da ta ce kanzan kurege ne kawai tun dai a daren jiya ne aka yi tsaya madidin cewar sojoji sun yi yunkurin juyin mulki a najeriya har ma wata jarida ta kwarmato cewar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu sun yi wata ganawar sirri da kwamandan rundunar da ke tsaron fadar shugaban kasar. Sannan an sa dakarun rundunar kara zama cikin shirin kota sannan suna ta sintiri a da'irar gidan shugaban kasa To sai dai kuma sojojin Najeriya sun fitar da wata sanarwa da ke karata wannan batu. na nemi karin bayani daga mai magana da yawun hedkwatar rundunar tsaron najeriya brigadier general tukur ismaila gusau abin da muke cewa shine wannan rahoton da wannan jaridar ta yanar gizo ta fitar ba gaskiya ba ne kuma muna ganin sun yi shi ne domin cimma wani guri na kashin kansu kamar da aka sani ita wannan runduna wadda take da alhakin kula da fadar shugaban kasa da kuma abuja da kewayenta ba wai sabuwar runduna ba ce a abuja nan runduna ce wanda an kirkiro tun lokacin sa abakar ta fawa balewa tun lokacin hedikwatar najeriya tana lagos har aka dawo abuja suna ayyukansu na kuma sake tambayar janar gusau komai zai ce kan cewar an ga sojoji cikin shirin kota kwana suna ta sintiri a zagayen gidan shugaban kasa ba gaskiya ba ne wannan jarida ba san inda ta samu wannan labari ba kuma za mu ɗauki matakai na ganin cewa ba su sake fitar da irin wannan rahoto ba za mu kai su kotu kuma mun yi kira ga sauran jami'ai na tsaro da su binciki wannan jarida su nemo inda suka samu wannan bayani nasu So that 'yan najeriya su zama cikin tsanaki su san cewa babu wani abu mai kama da haka kuma rundunar sojin najeriya za ta ci gaba da kare martabar tsarin mulki na demokaradiyya wanda a halin yanzu ake yi a najeriya mai girma shugabanmu janar christopher gwabin musa a kowane lokaci ya sha nanatawa cewa mulkin demokaradiyya shine mulki wanda ya fi kowane fa'ida ga 'yan najeriya kuma za mu tabbatar cewa mun kare wannan tsarin mulki to ko mai masana siyasa ke cewa kan haka Profesa Dr. Abubakar Kari masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja. To a kanatawan tana kan gaba kwarai da gaske kamata yi sojoji su gaba da biyayya ga shugabannin farar hula su ci gaba da kare demokradiyya duk da abubuwan da suke faruwa mulkin soja fa ba zaɓi ba ne duniya ta canza an rufe wannan shafi na mulkin soja. Profesa Dr. Abubakar Umar Kari Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. An gaida Hassan mai na na masu tsaro kada dai a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC A kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. baya ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai. Masu tsare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Al'umma ba ta kawo ma jaman tsaro goyon baya ba duk irin hikimar duk irin da ya kamata suka yi karatu na su kawo tsaro to za a samu karanci cikin wannan aiki muhimmancin wani abu wanda ka iya sawa zaman lahashi dore mutane ku kula da ilimi ku bar sakin yaran ku sagaga yau duk wanda ya taimaki ɗane kamar ya taimaki ƙasa na bisa harkar ilimi idan an karki adalci to insha Allah za a samu zaman lafiya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin wanzar da haƙƙin zaman lafiya a wasu sassan kan iyakokin jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta shine batunmu na yau a dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa. kuma ta shi hana su da gaggawa. Madalla, masu hare sha'anin tsaro da zaman lafiya na ci gaba da zama kalubale a yankin Sahel musamman ma wasu sassa na kasashen mali da chadi da najeriya da kuma jamhuriyar niger al'amarin da ke barazana ga haƙƙi da 'yancin walwalar mazauna yankin yanzu haka dai hukumomin mulkin soja a jamhuriyar ta niger na cewa sun dukufa wajen gangamin ƙara ilmantar da masu ruwa da tsaki kan mahimmancin mutunta 'yancin tsaro da zaman lafiya musamman a tsakanin garuruwa da al'ummomin da ke kan iyakar ƙasar ta jamhuriyar niger da ƙasashe makwabta sai dai wasu daga cikin masu ruwa da tsakin da suka halarci guda daga cikin tarika da gangamin faɗakarwa da mahukuntan mulkin sojan suka yi a baya-bayan nan a yankin jihar tawa sun ce shugabanci bisa adalci shine ginshikan wazar da zaman lafiya da tsaro a tsakanin al'umma abokin aiki haruna mamman bako na birnin kwanni ya haɗa mana rahoto akan wannan yunkuri na mahukuntan jamhuriyar ta nijar da kuma tasirinsa ga ga 'yancin walwalar al'ummar kasar da ma kasashe makwabta. Taron ya wakana a ƙarƙashin shugabancin Kaftin Bubakar Ali Shina shugaban gundumar birnin Kwanni tare da halartar magatakardan ofishinsa da magajin nan gari na Alela birnin Kwanni Tsarnawa da Bazaga da sarakunan gargajiya da manyan ma'aikata na bariki na wannan gundumar da sauran jama'a ga jawabin da Kaftin Bubakar Ali Shina ya yi a wurin wannan taron. Kwanciya hankali zaman lahiya shina cikin abu na farin shi ne ma na farin wanda ya sa a yau soji ina cewa da wannan conseil national pour la sauvegarde la patrie wanda general abdurrahman chani yake shugabanci a nan mu ta niger shi ya kai mu ga wannan matsayi bisa kan wannan ta zamantakeya ta zaman lahiya wadda ita ce ta farko da ta zuga shi ta daukan mai hankali sosai har ya tashi tun da sanyin sahiya ya ɗauki wannan matakin domin neman kare al'umma wadda ta shiga cikin halin yaya zan yi kuma kowa ya san da haka in baka gani ba kana jin labari ko kana gani a tele halin da ƙasar mu take ciki game da zamantakeya wadda mun ka samu kanmu kanin ranar 26 ga watan juli don haka domin ya tabbatar muku da wannan kwanciya hankali yana tsaye tsayin daka neman shi ga al'ummar ƙasar mu ta Niger shi an maharin kwanan baya kun gani a yanar gizo kun gani kun ji labari duk abun da ya kamata a nemo a zo an je an nemo shi kuma yana nan ta don haka ku tabbatar da wannan kwanciya hankali zaman lahiya muna fatan Allah ya taro waɗanda sun kaɓace ya maido su a zamna lahiya sai dai wannan taron ya zo ne a daidai lokacin da waɗansu 'yan bindiga da ba a gane ko su wane ne ba suka kashe wani bawan Allah a washe garin gudanar da wannan taron taro a ƙauyen baudi inda suka iske shi a gidansa suka masa kashin gilla kamar yadda magajin garin bazagamanu ibrahim ya yi mini ƙarin bayani yan ta'adda suka zo suka iske wani bawan allah a gidan shi musamman suka same shi kuma ba kowane tsakan dare na ba suka wannan aika-aika kuma suka tsere lalle jami'an tsaro da aka hada musu sun kai ɗauke amma daɗa abin da allah riga ya kawo ko kahin abin gashin nan sun dai aikata abin da suka aikata bukata kuma allah bai sa aka same su ba shi wanda suka kashe yalla dan kasuwa ne ko mine ne matsayin shi a garin na Bauni inda sun kai wannan aika-aika eh dan kasuwa na mai kasuwancin shanu shi kai eh kasuwancin shanu shi ne sana'ar shi to kamar yalla ko sun tafi da wasu dabbobi ko kuma sun tafi da wasu mutane daga lokacin da suka zo suka yi wannan aika-aika aiki lalle sun kori dabbobi na gidan kanan da mayya suka kura Eh, da ikon allah dai dabbobin ba su ta yi da su ba watakila ko wani salo na can nasu daga baya dai bisa shan karshen ta duka sun komo gida a nasa bangaren shugaban rundunar 'yan sanda na gundumar birnin kwanica da kwamishina rabi usule jan hankali ya yi game da muhimmancin samun kyakkyawan dangantaka tsakanin jami'an tsaro da fararen hula don inganta sha'anin zaman lafiya al'umma ba ta kawo ma jami'an tsaro goyon baya ba duk irin hikimar duk irin da ya kamata suka yi karatu na su kawo tsaro to za a samu karanci cikin wannan aiki to mu har kenan dole sai al'umma ta kama da kanta lokacin ne za a samu tsaro mai inganci kowa ya zanna lahiya zaman lahiya kuma shine za a samu kwanciyar hankali kwanciyar hankali ita ce za ta sa a aiki na ƙasa da gaban ƙasa don noma da kiwo da aka yi zance yanzu nan ku ba su samuwa dole dole sai da goyon bayan ku ba ta yiwuwa sai da goyon bayan ku yanzu goyon bayan nan ya ne kamata a kawo shi shine sai da hulɗa hulɗa ta kwarai ita kuma hulɗa mai ke kawo ta na farko dai ya kamata a samu cuɗanya tsakanin jami'an tsaron da ake gani da kaya wasu suna ji tsoron su da wani hulla ita kuma cuɗanya ba ta samu wasu an zo ce juna ko mu ɗauki kafa mu zo wajen ku ko ku ɗauki kafa ku je wajen mu ko harin kenan yau ma ku ga tsoho don mu waye mutane kai ku gani mu mu gani ku muna wuri guda ana tattaunawa kenan yana sa tsoro ya hita. duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta La kafar su su dos y komai ba mai iya kushe ta. A nasa bangaren wakilin mai martaba Alhaji Muhammad Salihu Sardauna sarkin birnin Kwanni a wurin wannan taron cewa da ya hayyabe muradi ya gayawa mahalarta taron da suka hada da hakimai malamai manoma da makiyaya kungiyoyin mata da na matasa na wannan karkara tare da 'yan kasuwa da cewa fa neman ilimi na daya daga cikin ababen da ke wanzar da zaman lafiya. abinda muka fata ga ga mutane zaman lahiya na kamu yau duk abin da zaman lahiya bai kawo tashi hankali bai kawo shi kuma mahimmancin wani abu wanda ka iya sa zaman lahiya shi dori mutane ku kula da ilimi ku bar sakin yaran ku ga yau duk wanda ya taimaki ɗane ne kamar ya taimaki ƙasa na ga harkar ilimi lalle yaro bai son karatu karatun ga na boko da na arabiya duk wanda ya yi su wani bai isa hijabi shi kai shiga hanya ta lalata to da Allah sa ana da ilimi to alhamdulillah an huta duk wani tashi hankali kare shi kai taimaka ma yaran da mata da maza duk a A cewar Mamman Bello wakilin sarkin Fulanin birnin Kwanne a wurin wannan taron na wanzar zaman lafiya a karkarar Bazaga yana da kyau a tabbatar da adalci idan ana son samun zaman lafiya kamin daga bisani ya nemi kauce danganta ta'addanci zuwa wata kabila. Idan zaman lafiya ake so cikin kasa ko cikin al'umma abu na farko mai muhimmanci shine adalci justice veritable idan an karke adalci to insha Allah za a samu zaman lafiya kenan ruwan ga magana na bangaren hukumomi ne su hukumomi su yi abun da adalci tsakanin al'ummomin sannan kada mu yi kuskuren danganta mutanen waɗanda ke kawo tashi hankali cikin al'umma da wata ƙabila bandi ba su wakilcin kowace kabila don haka kada al'umma mutane su su dinga eh, danganta wanga banditism kin da kabila wannan taron dai na samun kokarin HACP Hot Autorité pour la Consolidation de la Paix da kuma Projet PASO wannan yunkuri na mahukuntan soja a jamhuriyar Nijar na wakana ne a daidai lokacin da kungiyar ecowas mai kula da sha'anin tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka ta yamma ta janye takunkumin tattalin arziki da ta kakaba wa jamhuriyar ta nijar tun a watan yulin bara biyo bayan kifar da shugaba mohamed bazum da sojoji suka yi yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan mataki na ecowas da kuma wancan yunkuri na mahukuntan soja zai yi tasiri ga sha'anin 'yanci da walwalar al'ummar jamhuriyar niger da ma kasashe makwabta ta fuskar tsaro Masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman bakwa na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta. To Madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari da shirin 'yan ƙasa da hukuma masu sauraro kafin mu ci gaba sai a ɗan shakata da wannan. Allah sarki gyara, Allah gyara. Fantalora tsada. Cefane tsada. Kayan abinci tsada. Na gini ma tsada. Man fetur ya tsada. Gas da kanan tsada. Motoci tsada. Sufuri ya tsada. cikin mugun yanayi

Kungiyar kwallon kafar mata ta Super Falcons ta Najeriya ta doke takwarta ta kasar Kamaru a wasa ta biyu ta neman gurbin gasar wasannin Olympics na bana da aka fafata yau Litinin a Abuja babban birnin kasar ta Najeriya. Sakamakon wasan na yau dai ya kara haskaka fatan Najeriya na samun gurbin gasar ta Olympics a yayin da ta sami kaiwa matakin karshe na wasannin bayan da wasan su ta farko da suka buga a birnin Duwala ranar Juma'a ta karkare a kunnen doki ba wanda ya zira kwallo. akwai yiwuwar najeriya da za ta kara da kasar afirka ta kudu a wasan su ta gaba a fafutukar neman gurbin gasar wasannin na olympics na bana a birnin paris na kasar faransa takara na kara zafafa kan zawarcin shahararren dan wasan najeriya victor osimhen da ke taka leda a kungiyar napoli ta kasar italiya yayin da kungiyar arsenal ta bi sahun kungiyoyin da ke fafutukar samun dan wasan rahotanni na bayyana cewa arsenal din ta shiga gasar samun osimhen ne da karfin gaske inda ta bayyana shirinta na cika dukkan bukatun dan wasan na biyan sa albashin fan 250 a kowane mako kafin shigar arsenal din kasashen chelsea ta ingila da psg ta kasar faransa ne ke kan gaba a farautar osimhen ko baya ga wasu manyan kungiyoyi da ake raɗe-raɗin suna sha'awar dan wasan tauraron dan wasan ya haska sosai a zamansa na inda ya zura mata kwallaye 26 a cikin wasanni 32 ya kuma taimaka mata ta lashe kofin gasar league da ta dauki tsawon lokaci ba ta lashe ba. Ƙungiyar ƙwallon kafar Everton ta Ingila ta sami sassauci a kan hukuncin da aka yanke mata na zaftare mata maki goma a gasar Premier inda a yanzu aka mai da su maki shida. a cikin watan nuwamba ne aka yanke wa kungiyar hukuncin saboda samunta da laifin karya dokokin hada-hadar kudade da kasuwanci a cikin shekara ta 2021 zuwa 2022 to amma kuma kungiyar ta daukaka kara hukuncin nazartare mata maki goma wanda shine mafi girma a tarihin gasar premier ya sa everton din wadda ke ta goma sha hudu a teburin gasar ta koma ta goma sha tara inda take fuskantar barazanar faduwa daga gasar. to sai dai kuma rage tsananin hukuncin da aka yi zuwa maki shida a wannan makon ya sa kungiyar ta koma ta goma sha biyar a teburin gasar yanzu haka kuma kungiyar na fuskantar barazanar yiwuwar wani hukuncin na rage mata maki bayan da aka tuhume ta da koma karya dokar karo na biyu a cikin kakar wasanni uku daga shekara ta 2022 zuwa 2023 to karshen labaran wasannin kenan mu kasance lafiya. madalla an gaida murtala faruk da labarin wasanni masu sauraro da haka muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To wani sojan Amurka na sama ya rasa ransa bayan da ya cinna wa kansa wuta a kofar ofishin jakadancin Isra'ila da ke nan Washington DC, inda ya ambaci cewa ba zai iya ci gaba da sa hannu a kisan kyashi da ake yi ba. Aaron Bushnell mai shekaru 25 wanda dan asalin birnin San Antonio ne a jihar Texas ya rasu bayan raunukan da ya samu a jikinsa sanadiyar wutar da ya cinna wa kansa kamar yadda 'yan sandan birnin na Washington DC suka bayyana a yau Litinin. Sojan ya tunkari kofar shiga ofishin jakadanci na Isra'ila ne da misalin karfe ɗaya na ranar Lahadi inda aka gan shi yana watsa bidiyon kisan kan nasa kai tsaye ta kafar Twitch kamar yadda wani wanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce. hukumomin tsaron sun ce mutumin ya ajewar hannunsa ne a ƙasa ya kwara mai a jikinsa ya kuma cinna wuta tuni dai aka sauke bidiyon daga kafar amma hukumomi sun ce sun kwafi bidiyon a yau litinin ofishin prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce dakarun isra'ila sun miƙa wuya wato sun miƙa wa majalisar kula da yakin ƙasar tsare-tsaren yadda za a kwashe falastinawan wanda ke zaune a yankin zirin gaza da kuma tsarin yadda isra'ila ke shirin kai samami ta ƙasa sanarwa ta biyo bayan wani alwashi da netanyahu ya sha na daukan matakin tura da karan kasa cikin garin rafa da ke kudancin gaza inda sama da rabin al'ummar gaza ke samun mafaka daga yakin da ake yi sai dai wannan sanarwar wacce aka fitar a yau litinin ba ta bayyana karara inda za a wato mayar da falastinawan ba idan a kwashe su daga yankin na rafa majalisar dokokin hungary ta amince da muradin sweden na shiga kawancin kungiyar tsaro ta neto lamarin da ya kawo ƙarshen watanni 18 da a kwashe ana kwangaba kwan baya yayin da kungiyar ta neto ke ƙara ɗaukar matakai tun bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine gwamnatin hungary ta miƙa tsare-tsarenta na amincewa da shiga ƙasar ta sweden kungiyar ta neto tun a shekarar 2022 to sauraro da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da wato na karshe a jerin shirye-shiryen mu a yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr Patrick Deya hawo Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safin ku